Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani barin wuta da dakarun Isra'ila suka yi ya kashe wani ba Falasɗini a ranar Asabar a yankin yammacin kogin Jordan. Sannan daga baya wani jirgin yakin Isra'ila ya kai hari zirin Gaza a cewar wasu majiyoyin Falasɗinawa. Wannan shine rikici na baya-bayan nan da ya auku tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas a watan Mayu. Sojojin Isra'ila sun ce jiragen yakin sun kai hari wani wurin kera makamai da kuma harba roka mallakar kungiyar Hamas a Gaza. A cewar su majiyoyin tsaro da waɗanda suka shaida lamarin. Wuraren da aka kai harin yana yammacin birnin Gaza da ke arewacin zirin yankin ba tare da samun wani rahoto nan take na asarar rai ba. Wata sanarwa daga sojojin Isra'ila ta ce, an kai har-haren ne a matsayin wani martani kan har-haren da ake harbawa zuwa yankin Isra'ila ta hanyar amfani da balan-balan. balan ɗin da aka harba daga Gaza ta haddasa gobara a yankin Eshkol na kudancin Isra'ila a ranakun Alhamis da Juma'a da kuma Asabar, a cewar ma'aikatar kashe gobara. Wasu mutum shida da suka hada da limaman Kirista Amurkawa biyu sun mutu lokacin da wani jirgin sama mai zaman kansa ya yi haɗari a kudu maso yammacin Port AU Prince babban birnin kasar haiti ji hukumomin yankin jiya asabar ofishin jiragen sama na kasa ncao ya ce jirgin ya tashi daga filin jirgin saman garin da misalin karfe shida da minti 57 na yamma a ranar juma'a kuma ya kamata ya isa garin jackmel na gabar kudancin haiti kusan awa ɗaya daga baya wani rahoton hadarin na ncao ya ce jirgin ya yi hadari ne dauke da mutum shida a ciki shugaban hukumar kara fararen hula na sashen quest na haiti gutenberg destin ya tabbatar wa da kamfanin dillancin labarai na aap cewa dukkan mutane shidan da ke cikin jirgin sun halaka sai dai har yanzu ba a bayyana musabbabin hadarin ba zanga-zangar adawa da shugaba jair bolsonaro ta yaɗu zuwa sassan kasar brazil kwana ɗaya bayan wani alkalin kotun koli ya ba da izinin gudanar da binciken aikata laifuka game da irin matakan da ya ɗauka kan zargin yiwuwar cin hanci da rashawa da ya shafi wata hada-hada allurar rigakafi. Dubban ɗaruruwan masu zanga-zangar sun taru a sama da birane arba'in inda suke neman a tsige Bolsonaro ko inganta hanyar samun yin allurar rigakafin COVID-19. Kotun kolin Brazil ta ba da izinin gudanar da binciken aikata laifuka game da irin matakan da ya ɗauka kan zargin yiwuwar cin hanci da rashawa da ya shafi yarjejeniyar allurar rigakafi. Masu gabatar da kara za su binciki ko Bolsonaro ya aikata laifi a ƙoƙarin ɓoye gaskiya na kin amsa tambaya kai tsaye wanda ya kawo jinkiri ko kaucewa aiki da ake bukata a matsayin wani bangare na aikin jama'a saboda wasu dalilai na ƙashin kai sai dai Bolsonaro ya musanta aikata ba daidai ba. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Asabar ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma sun yi tattaki tare da shi a mahaifarsa ta Inkandla da nuna adawa da hukuncin da kotu ta yanke masa na zaman gidan yari na watanni sha biyar saboda rashin bayyana a binciken cin hanci da rashawa. A ranar Talata da ta gabata ne kotun tsarin mulki ta yanke wa Zuma watanni sha biyar a gidan yari saboda kin bayyana a watan Fabrairu daga binciken da mataimakin alkalin alkalai na kasar Raymond Zondo ya jagoranta. Za su iya yanke wa Zuma watanni sha biyar ko watanni ɗari ba zai yi ko da kwana ɗaya a ciki ko ma minti ɗaya ɗansa edward zuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters a wajen taron dole ne su kashe ni kafin su saka hannu a kansa hukuncin ɗaurin gidan yarin da aka yanke masa wata alama ce da ke nuna yadda kimar zuma ta faɗi duk da irin girmamawa da ya samu saboda gwagwarmayar kwato 'yanci daga fararen fata masu mulkin wariya. Zuma ya fara fuskantar matsaloli ne tun bayan da ya hau kan karagar mulki inda aka yi ta zarginsa da laifukan da suka shafi rashawa a tsakanin 2009 zuwa 2018. A ranar Asabar mahaukaciyar guguwar Elsa ta danna zuwa Haiti da jamhuriyar Dominican, lamarin da ya haifar da fargabar samun ambaliya da kuma zaizayar ƙasa a ƙasashen kafin ta kaɗa zuwa cikin Cuba da jihar Florida ta Amurka. Hukumomin Haiti sun yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani suka yi wa jama'a matsaya game da mahaukaciyar guguwar. suna kira ga waɗanda ke kusa da ruwa da kuma yankuna masu tsaunuka da su tashi hukumar kula da manyan guguwa ta miami ta kiyasta haɗarin da matsayi na ɗaya wanda ke kilomita 635 a kudu maso gabashin isla bita a jamhuriyar dominican yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ne, kasuwa. kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannun mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na kasuwa a kai miki dole wannan karan za ku ji ga mu a kasuwa ba ku ji irin hayaniyar da ku ba ji mun dibo a kasuwa ba wannan kasuwar ta zamani ce ta cikin birni <laughs> a cikin tsakiyar garin Kaduna take fitacciyar kasuwa ce mai cikakken tarihi da ake kira Sheikh Abubakar Gumi Central Market a nan garin Kaduna yanzu haka dai akwai kusan duk abin da kake nema a cikin wannan kasuwa saboda tana tsakiyar birni in ka je wajen abinci akwai masu shagunan manja kayan abinci shinkafa kayan shafe-shafe in ka je shagunan kwalliya akwai shagunan da ake sai da kayayyaki na eh, zinare gwal ne da shauransu na kale-kale na mata akwai kuma guraren da suke sai da kayan eh, gyara amarya na dakuna irin kayan tukwanen girki sannan akwai kusan duk abin da kake nema dai na zamani akwai a cikin wannan kasuwa gurin kayan yara ne abubuwan agogo ne da waye da sauransu kuma yanzu nan da nake ciki muna cikin a rumfar wani mai sayar da gwalagwalai wanda kuma ina ga kamar inda aka saba bari mu je kai tsaye mu ji sunan shi alhaji barka da kasuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana alhaji ibrahim ad chairman na masu sayar da zinari a kaduna yaya kasuwa kasuwa alhamdulillah mun gode ma Allah ko da yaushe alhamdulillah wannan wace irin kasuwa ce mun saba muka shiga kasuwa kawai kafin mu shiga ma duk irin hayaniya da ya ga ma sai ya kai ba ni bur kai ba kaza irin mun saba mu je kasuwa kauye gurin barkono sai da shanu nan naji kutsit ne kaman ba a kasuwa nake ba eh to alhamdulillah a ko da yaushe dai kasuwa tana canzawa to hakikanin gaskiya yanzu dai kan ba kamar yadda yake bane da a da hakikanin gaskiya kayan suna da sauki masayan suna da yawa to ko da yaushe sukan zo daga sassa na cikin najeriya haka sukan zo su saya don amfanin su su saya don su yi sari to kuma sai kasance tare da hauhawan farashin ah, canji na naira wanda naira tana shan kashi a hannun sauran kudaden da suke na duniya to wanda kuma duk shi ya jawo sanadiyan da kayan ya yi tsada mutanen dai a hankali dai suke zuwa su saya yanzu dai kasuwa ba ba kamar da ba a hakika yanzu dai kam kasuwa ba kamar da ba sai dai mun gode ma Allah ko da yaushe amma yanzu misali a da idan jarinka kana da naira dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya kana harka gwalagwalai yanzu miliyan ɗaya za ta iya maka sana'ar a gaskiya a yanzu dai miliyan ɗaya to sai dai mutum ya kalla dai ana yi amma miliyan ɗaya ba za ta yi mai sana'ar gwal ba amma a da can kam da miliyan ka biyar za ka je ka siyo kamar kilo biyar ka zo ka kasa amma yanzu kilo daya ana neman wajen miliyan talatin to ka ga abu ne mai yawa kilo ɗaya kilo ɗaya ada kilo daya nawa da kilo ɗaya bai wuce miliyan daya amma yanzu kilo ɗaya kai wajen miliyan talatin to yanzu masu yanzu yaran ku suna iya dawowa suna zuwa daidai gwargwado suna tabawa a hankali a hankali wani lokacin tashin kaya kan cire wasu a cikin kasuwa saboda jarin su bai da karfi kaya ya tashi ba a ciki tunda kai ne shugaba ko yanzu haka wannan tashin tsadar kaya daga abun miliyan ɗaya ko biyu ya koma miliyan talatin ko ya sallamo su yan sana'a ku yanzu eh hakikanin gaskiya da dama kam wannan tashin kaya ya sallami abokanin harkarmu wanda kuma abin takaici ne abin rashin jin daɗi gaskiya bayan fitowa daga shagon masu gwalagwalai ga na zaga na ga akwai shaguna su masu hijabai ne masu ga wani shago kuma akwatuna ne na aure iri-iri dai da shauransu ga masu bari mu ga alhaji eh, me suna sunana umar tofa me kake sayawa ne ina sayar da akwatuna ne na aure to ya labarin akwatunan aure e to akwatuna aure ga sunan kala-kala sai dai ciniki nasu ne ya yi kasa yanzu saboda rashin kuɗi a hannun jama'a. Na gan kun dawo inuwa dama an ce to ya kasuwan ne ban ga ana irin layi kuma gashi yanzu lokacin da ake ta aure aure. Gaskiya yanzu jama'a ba su da kuɗi a hannu. Yanzu ba sa iya siyan akwati sun zo sai ma dai alkawari kurin zan zo zan zo amma gaskiya ba a siya saboda radio ta yi tsada. Akwatunan da da ake siyar da su ba su wuce naira dubu ashirin ba sun haura sama da dubu talatin. to dalilin abin da ya sa ma na abu yake dan kara ba su tsoro suke tan ja baya da akwatunan wasu na ganin cewa an je kasuwa za a ga ana ta hada-hada nan kuma gashi tsakiyar kasuwa ne amma kusan gashi tun daga shigo mu ni ban ga irin mutane suna kai komo da me ya faru ne to gaskiya an dan tsince kai a cikin mayuwacin hali dan magana na gaskiya an jama'a ba kudi a hannu kudin dai muna da zama ne dai kawai dan ka zo kasuwa zaka iya kwashe sati ma ba wani ya zo sai komai yanzu sabanin da da kafin ma ka zo ana jira ne a siya amma yanzu ka zo kai ta zama ne gaskiya ba wani abu da ke tafiya yanzu masu dan karamin karfi ma yanzu dai barin kasuwa suke yanzu misali a satin nan ka sai da akwatuna nawa ka gaskiya a satin nan ba wani ya zo siya sai dai alkawari kawai saboda rashin kuɗin cikin wannan shiri na kasuwa na sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu haka akwai shaguna na gani ana sai da takalma irin tsaffi ko kuma sakan wanda aka kawo da su yan kwatano da kuma wasu yan Yan laye da shauransu ga kuma a nan gefe ga shagon da ake sai da atamfofi da yaduka da shaddoji da leshi leshi da kuma ga wani alhaji na ganshi tsaya kofa ba tunda ba ciniki ake ba alhaji me sunanka sunana ibrahim kiri alhaji ibrahim me kake sayawa ina sayar da zannuwa ne da shaddodi da leshi wannan shagon naka ne kenan cike da atamfofi shagon ne to ya kasuwa kasuwa tun da muke gaskiya ba mu taba ganin kasuwa irin ta wannan shekarar da muke ko bara da aka yi lockdown ba mu samu matsala irin ta wannan shekarar ba me yake faru a Kaduna state dai mun samu matsaloli gaskiya ba ciniki ne ko ko to ba za a ce ba ciniki ba ana yi kaɗan kaɗan to ka san ita kasuwa gaskiya in aka ce ma'aikaci ya samu matsala to gaskiya dan kasuwa sai a hankali gaskiya yawancin ma'aikata wani zaka ji ya ce wata shida bai ga albashinsa ba wani wata uku wani wata hudu bai ga albashinsa ba saboda kasuwa yanzu sai ta tsaya ba ci gaskiya kasuwa sai ta amma dai kusan ma'aikata ne kenan ke ɗiban ka ta gaskiya ganta tamfa mafi tsada ta kan kai nawa a tamfa mafi tsada zaka same ta dubu arba'in da biyar mafi sauki fa wadda daga ita ba wata mai arha dubu ɗaya da dubu ɗaya da ɗari uku a da a da a rana misali kakan yi kamar nawa ranar da aka ciniki a da wallahi na kan yi dubu ɗari da ashirin ma amma yanzu fa wallahi yanzu ina jin dubu goma ma wani lokaci sai ka nema ka rasa dubu goma ma har yanzu dai muna cikin kasuwar sheik abubakar gumi central market a garin kaduna abu mamaki da ke wannan kasuwa tana tsakiyar garin kaduna akwai bangaren da suke kula da kayayyakin da suka shafi abinci ah, alhaji me sunanka sunana alhaji sa'idu ya daki alhaji sa'idu ya kasuwa alhamdulillah ya naji ban ga ana hada hada ba duk da yake an ce yanzu man gyada da manja kuɗi sun daga to babu kuɗi a ƙasa gaskiya babu ciniki kwata kwata ah, har manja da gyada suka zama dole a girki eh, ka mutane ba su da kuɗi amma za a ci abinci to me sai na naira dubu goma me sai na dubu ɗaya yanzu nawa kuke sai da jarkan manja wannan da ake ce mata 25 liters da yanzu muna sai da ta dubu sha tara dubu sha tara ɗari biyar. Na manja ko na mangyada? Na manja. Mangyada fa? Muna sai da dubu ashirin da uku. Da fa kafin yanzu? Da muna sai da dubu sha tara dubu sha takwas da ɗari. Amma kamar shekara ɗaya da ta wuce nawa suke? Muna sai da dubu sha uku. Ya za ka auna cinikin ka na da da yanzu? Yanzu cikin kashi goma ba nan kashi biyu. A da yau da ɗauro sai in yi miliyan ɗaya saboda kusan miliyan biyu a rana. Na mai ɗin? Na mai. Yanzu fa? Ko dubu ɗari ɗaya ba da yanzu. Kamar inda kuke ji har yanzu dai muna cikin kasuwar Sheikh Abubakar Gumi Santara Market wanda a wannan karan mun shigo shagon kayan shafe-shafe za a ce eh, shine kamar cosmetic assalamu alaikum sunana aliyu abdulrashid daga nan aa rashid cosmetic central market kaduna ya yanayin kasuwa To kasuwa dai mun gode allah alhamdulillah kusan kai kadai ne na je shagon ka na ga mai siyayya kusan duk shagon da muka je a zaune suke suna hutawa kai akwai bambanci ko eh to gaskiya amma gaskiya mu ma din tabbas mun ga canji wani irin canji gaskiya kasuwa ba kamar da ba yanzu kamar da ka kan yi nawa a rana kamar ɗari biyu haka misali a ce. Amma yanzu fa? Yanzu gaskiya ko rabin haka ba ai. Kamar kayan da ya shafi shafe-shafe in zan yi aure kamar nawa ne za a ce yana ɗan tsaka-tsaki kuɗin da mutum zai kashe in zai haɗa kayan shafe-shafe na aure. Yanzu a talauce daga dubu ishirin da biyar zuwa sama. Amma da fa? A da har na dubu goma dubu sha biyar insha Allah ana haɗawa. Me sunan ki? Khadija Muhammad Awal. To daga ina kika zo sayayya? haira gasa. Da me da me kika zo Kamar Cuba da air Freshna da turaruka da su collector an fitaka. Amma ya kika ji farashin tun da da kikan zo? Eh to gaskiya komai ya dan ƙara kuɗi haka ba kamar yadda na saba siya ba. Za ki daure ki sai haka? Haka nan za mu siya tun da ana so. To a cikin ita wannan kasuwa abun mamaki shine har ma akwai guraren da ake sayar da kayayyakin da suka shafi irin su goro kamar wanda kuka ji wani lokacin mun je kasuwannin karkara akwai gurin da ake sayar da goro na ga ga namijin goro ga ainihin goro. Alhaji menene sunan? sunana alhaji anas mai gora kasuwar shek abubakar mamutu gumi ya aka yi nan kasuwar duka daga kayan atamfofi sai robobi sai kayan kawa kawai kuma kai kuma sai ga da gora a tsakiyar kasuwa to wannan abu da ma kasuwa asalin ta mu muka kafa ta saboda asalin wannan kasuwa ta shek abubakar mahmud gumi daga mahauta sai yan hatsi sai yan goro su ne majoritin mafi yawa kafin wasu kayan kyale-kyale su biyo baya na zamani kasuwar ce na ga duk inda na je sai in ga mutane ana zaune amma kai ai na ga gashi ana ta hada-hada ya kirga wasu kuɗaɗe daɗe ake yi ya yanayin kaso goro to kaso goro alhamdulillah lokaci ne ka sani na ɗan auratayya da kuma shirin babbar sallah na zuwa wasu kuma za su tafi gida noma sukan zo su ɗan ɗiba wanda za su je su tauna a can amma wasu kamar ya zo musu abinci saboda haka ko ana ganin ko da ba ciniki dai ku za ku ɗan taɓa ciniki saboda goro eh shi gaskiya alhamdulillah mai goro ko a tsakiyar daji yake sai ya ciniki ya za ka gwada kasuwar yanzu da yanzu da da gaskiya a yanzu kasuwa sai haƙuri ba kamar yadda take a baya ba to ya magana farashi eh farashi farashi ya hau dan kaga goro ba na najeriya kaɗai ba ne muke mu'amala da shi eh, da nawa ne eh da bai wuce dubu ɗaya ɗari bakwai amma yanzu fa yanzu ya koma dubu uku da ɗari biyar <laughs> kafin mu rufe wannan shiri sai mun ah, ji ɗaya daga cikin jami'an wannan kasuwa a da wanda su suka sauka daga mulkin kasuwar da farko wasu wasu su suna to jama'a assalamu alaikum suna akarami daga abakar daga kasuwa abakar goma kaduna kuma ni ne tsohon kakakin yan kasuwan jihar kaduna ya kasuwar taku ne na ga gashi ka daidai wannan layi da muke ciki wasu shagunan ma a rufe to alhamdulillah ka san canjin yanayi ne kuma abin da ya kawo wannan rufe rumfa zagan cewa saboda tattalin arzikin kasa za ga wa'ansu dai ba jari wa'ansu yan kasuwan kuma tattalin arziki dai sun samu dai ibtila'in rashin jari to sako na shine dai a jama'a dai a musamman ma'aikatan gwamnati a rika ba su albashi a kuma yan kasuwa musamman mu yan kasuwan Kaduna dai muna neman a tallafin kuɗi na jari kenan domin yan kasuwa gaskiya mun shiga halin da bamu da jari gaskiya muna neman a taimaka mana da jari ko nawa ne a taimaka mana da jari shine kiran mu dai. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi Jama'a masu sauraro barka mu da warhaka mu da sake saduwa da ku a wannan fili na nasihar Lahadi. Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadin Cocin Katolika ne a Diocese na Yola, jihar Adamawa ta tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta tsarkaka Augustin da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yi mana kira domin mu ba da hankali ga rayuwa ta tsarki ta yaya za mu yi wannan. Da farko dai a zaman mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin krista ya dace da mu ba da hankali akan zaman tsarki wadda tana ɗaya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma abin takaici shi ne mutane da dama yawan sun fi ba da hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafe abin da ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafi abin da zuciya ke tanadi wadda ke kuma inganta zaman salama jin kai da ci gabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya mutum mai zaman tsarki shine wanda ke nazarin dokoki da farillan allah yana kiyaye su dare da rana gama ta yin haka yana tabbatar wa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shine duk wanda baya zaman tsarki ko ya yi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adun mutane ne suka sha musu kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya waje ba mu bada da hankali akan manufar zamar almajirai na ubangiji wadda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa alashuwan banza da almubazaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi ƙoƙari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya samu dace amin. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkan barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan halin sabon jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. ganin cewa jariri bai sabo za iya cewa yana da ma wani hali ko kuma ɗabi'u? Eh, za iya cewa yana da ɗabi'u daban-daban har ta kai ga wasu ɗabi'un saboda ba a fahimce su ba sai ya ɗauka ko ciwo ne kuma har hankali ya tashi akan wannan din aje a yi wani abu wanda bai kamata ba. menene ma halin jariri sabon haihuwa? halayen jariri sabon haihuwa suna da yawa matuƙar amma sai mu takaita akan yaron da aka haife shi lafiya shi lau ya kai matsayin a haife shi wato ba bakwaini ba kuma an haife shi lafiya lau babu wata matsala to idan muka yi takaita maganar akan wannan wala Allah masu sauraron ba za su fahimci inda aka dosa shi dai jariri idan aka haife shi lafiya lau da zai kasance nauyin shi yana tsakanin nauyin kilogiram biyu da rabi zuwa kilogiram hudu kuma za ka gan shi hannunsa a dunkule sannan yakan jawo kafafunsa zuwa ciki sannan jikin shi ya yi kalar da turanci za a ce pink sannan ba su fai son haske ba saboda haka za ka ga ko da yaushe suna kokarin rufe su kuma a wannan lokacin za a ce abu uku suka fi sani cin abinci bacci sai kuka sai kuma sauran ɗabi'u da ake yi na rayuwa misali numfashi da buge-buge da motsi da sauransu wanda dukkan mere yake saboda haka da buƙatar a gane cewar akwai wasu abubuwan da idan jariri ya yi a wannan al'adar jariri ko kuma wannan ya fita daga al'ada akwai matsala misali ba za mu ɗau kamar yadda muka yi magana farko misali maganar cin abinci jariri ana haihuwar shi dan da ya zo lafiya kuma ya kai yadda ya kamata a haife shi din nan to a wannan lokacin ana sa shi nono zai kama a ɗabi'ar jariri gefen bakin shi inda ka taɓa ta nan wajen misali idan ka taɓa hannun hagu to zai juyo kan ne ta neman hannun hagun tunanin cewar nono ta sanan gefen nake zai kai bakin shi wannan ɗabi'a da ba a gane ta ba wani lokaci ta kan kawo matsala sai uwa ta ɗauki jariri sai ta danna misali gefen hannun hagu tana ƙoƙarin wata tura kan shi ya sha nonon dama to shi kuma sai ya yi hagu sai a ce ai baya karɓa wannan gefen wannan gefen ya fi so ba a gane cewar wannan wata ɗabi'a ba ce wanda a likitance ake cewa rutin reflex hmm. inda aka taɓa gefen bakin da aka taɓa to ta jariri yake jiyo kan shi sannan idan ya sa ya kama nonon nan zai iya sha yana huta yana sha yana huta saboda haka ba wai zai sha da ya dan tsaya ba a tunanin misali ya koshi a'a zai iya sha ya sha ya sha sai ya dan huta ya sha ya sha ya sha haka ya dan huta wala Allah har bacci ya dauke shi sannan jariri irin wannan yakan kasance saboda cikin dan karami ne in ya ci abinci abin da zai cika cikin nan zai iya tsayawa a cikin ne zuwa tsakanin awa biyu zuwa awa hudu saboda haka kenan ya kamata a ce duk bayan awa biyu zuwa hudu zai ji yunwa zai kokarin neman abinci wannan a da shi ne ba wai ya fi cin abinci wanda saboda kamar tankin mota ne da za a ce misali bai fi ya dauki galan biyu ba kuma kai kuma za ka yi tafiyar da kila kana buƙatar galan shida ka ga dole ka tsaya ka kara mai saboda ka suna da karamin dan tumbi saboda ka shi suke sha akai akai. so tari za ka ga wani lokacin ma jariri daga ya ci abinci sai ya fara shakuwa shin wannan abin damuwa ne? To shakuwa ga jariri kusan a ce ita ma kamar al'ada son kowane yaro yana yin shakuwa. To amma idan ya kasance wurin ba da nonon misali jaririn yana tsan kan nonon Irin wannan jaririn ya zai zuci iska da yawa. Cikin bai cika ba amma iska sai ta cika cikin tamtam. Waɗannan sun fi samun shakwa ɗin da kuma gashi dai ciki ya cika amma kuma ana jin yunwa sai su fara koce-koce amma shakuwa ga jariri ba wani matsala ba ne rage ta ta wurin shayarwa din a tabbatar cewar shi tsinin kan nonon yana a tsakiyar cikin bakin leɓen shi yana wajen bakin area nan wanda turanci ake cewa areola haka idan ya sha sai ya zama fuskar da zai sha kaɗan ce. za ka ji hausawa idan yaro yana shaɗuwa za a ce yana buɗe cikin shi ne da gaske ne a cikin buɗuwa yake yi. <laughs> cikin nan zai buɗe ne in ya ƙara girma amma ba hawai don yana shaƙuwa ba shaƙuwa ba ta ƙara girma. ta yaya ma ake ake gane idan jariri wani abu na damunsa misali a cikin ɗabi'unsa akwai kuka to yaya za a gane kukan na ɗabi'a ne ko kuma na damuwa ana haihuwar jariri abin da yake fara yi shine kuka ne sannan kuma a wurin jariri kukan nan wata hanya ce ta sadarwa wanda a turanta ake cewa communication saboda haka zai kuka idan yana jin yunwa zai kuka idan wani abu yana damun shi misali ko daifa ɗin shi wato ko dan da aka ɗaura mai ya jike ko hmm. ya yi kashi wurin yana damun shi ko da kaya aka sa mai wanda suke damun shi a jiki da bai ji ba bai ji daɗin abin ba zai iya kuka ko da kuma buƙatar ya ji motsin mutum ne a kusa da shi bai ji ba yana iya yin kuka da ka kuka wata hanya ce ta sadarwa a wurin jariri kuma yakan kasance jarirai sun fi kuka tsakanin sati shida zuwa sati takwas na haihuwa bayan sati takwas akan dan samu saukin kukan yakan dan rabu amma kafin wannan lokacin sukan yi kuka sosai. To ko me dalili? Kamar yadda na yi bayanin cewar hanya ce ta sadarwa. A lokacin ba a fara gane misali da ta tashi ba. Kamar duk bayan awa nawa yake buƙatar nono. Kamar yaushe ne yake buƙatar wasa. Kafin a gama fahimtar shi sai kasance kukan zai fi yawa. Amma in fa an gane fahimtar shi misali a lokacin an gane ta ina ne an kwantar da shi ya fi jin daɗi. Wani irin girgiza ne in aka yi mai a hankali yake jin daɗi. In ana shafa bayan ne yake jin daɗi an fahimci al'adunsa ya kasance ba za a samu matsala da shi ba amma kafin a gane al'adun nan nashi to duk bukatar da yake yi zai faɗe ta ne ta kuka akwai yanda ake bambance kukan damuwa ko misali kunzugunsa ya jike ko kuma kukan yana so kawai ya ji mutum kusa da shi ne akwai yanda ake ganewa ko kuma dai kawai kukan duk iri ɗaya ne da farko ba lallai a gane ba kamar yadda ne bayani to amma a hankali a hankali idan mai kula da shi din na da kula sosai tana iya gane cewar wannan kukan na bacci ne wannan kukan na yunwa ne wannan kukan wasa yake so ya ji ba mutum kusa da shi wannan kukan watakila ya ji kadaifa ne a hankali a hankali za ta iya gane waɗannan bambanci amma da farkon fari ba za a gane bambanci. so tari za ka ga wasu yaran sukan fiye yawan bacci wanda ma har sai a ce ya kamata su tashi su sha nono amma baccin nan bai ya hana su shin idan aka ga yaro jariri sabon haihuwa yana yawan bacci abin damuwa ne ko kuma ba abin damuwa ba ko ɗabi'an shi ne. To jarirai sukan iya yin bacci tsakanin awa goma sha hudu zuwa awa goma sha bakwai a rana. To kamar yadda muka yi bayanin cewar cikin nan baya iya ajiye abinci na tsawon lokaci. Duk inda yaro ya bacci ya yi awa hudu to duk abin da ke cikin nan ya zazzaje. To shi yasa da buƙatar idan bacci har ya kai awa hudu na to a tada jaririn a bashi nono sannan yana daga cikin al'adun jarirai su ba su san wani bambancin dare da rana ba idan bacci ya zo saboda haka idan ne baccin nan fiye da karfe da awa hudu to da bukatar a tada shi a bashi nono idan mahaifiya ba ta samu bacci ba da rana to da dare kuma yana iya kasancewa shi yana bukatar misali a yi wasa da shi ita kuma tana jin bacci to shi kuma baya bambanta tsakanin dare da rana wurin baccin nan saboda haka idan bayan awan nan ta yi dole yana buƙatar abinci to dole fa a ba shi abinci saboda ka da buƙatar bayan awa uku zuwa a hudu a ta da jariri a ba shi abinci yana daga cikin al'adun jariri numfashin shi yakan yi da sauri-sauri sai kuma ya huta sai da sauri-sauri sai ya huta ba kamar yaron da ya girma ko babba ba wanda za a iya ce mai a turance regula shi na jariri zai zo ne da sauri-sauri sai kuma ya huta sai da sauri-sauri sai ya huta amma dai inda za a kirga za a ga cewar baya cin tsakanin cycle arba'in zuwa sittin to wannan ɗabi'a ce wanda yana ƙara girma za ta canza. ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Musa Tahir. sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar muke cewa mu huta lafiya masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku.